This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa da murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokai yake ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu 'yan tawaye a jamhuriyar Nijar sun mika makamansu ga hukumomin kasar. Sannan za ku ji irin kokarin da wata matashiya ke yi wajen koya wa almajirai sana'ar yin takalmi a jihar Nasarawan Najeriya. bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da ibrahim ah, da mahmud ibrahim kwari zai gabatar inda shirin na wannan makon zai duba batun zaman doya da manja da ya kunno kai tsakanin al'ummar garin ashaka da kewaye a jihar gombe amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya kashi na labaran duniya daga bakin baba yakubu makeri assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya zababben shugaban kasar amurka donald trump ya nada thomas homan wanda ya taba zama babban jami'in kula da bakin haure mai riko a lokacin mulkinsa ya zama masa wanda zai kula masa da iyakokin amurka kane tabbatar da cika alkawarin da ya dauka a lokacin gangamin yakin neman zaɓe na koran miliyoyin 'yan kasar waje waɗanda ba su da izinin zama amurka su koma ƙasashensu su da yammacin jiya lahadi ne trump ya kafa ya faɗa a kafar sadarwa ta truth social cewa homan mai shekara 62 shine zai iya kula da iyakokin kasar da mexico ta kudanci da kuma canada ta arewacin kasar ya kara da cewa ko shakka babu homan zai iya yin aiki sosai da aka dade ana jiran gani na san homan da dadewa kuma babu wani da zai iya kare iyakokinmu ya gudanar da sintiri kamar sa trump ya rubuta a shafinsa trump yana kuma shirin nada wani sabon mai tsaurin ra'ayi kan bakin haure stephen miller ya zama masa mataimakin shugaban ma'aikatan fadar gwamnati mai kula da manufofi a cewar kafafen yada labaran amurka a wannan mako ne kuma birnin lisbon na kasar portugal zai amshi bakoncin taron koli mafi girma a nahiyar turai a kan fasaha wanda aka yi wa suna web summit inda manyan 'yan kasuwa da manyan jami'an gwamnatoci za su auna fa'ida da kuma rashin fa'idar sake zaben donald trump a matsayin shugaban kasar amurka manyan 'yan kasuwa daga kamfanonin apple microsoft da meta za su haɗu da manyan jama'ai daga turai su yi mahawara a kan makomar kirkirarriyar fasaha ko kuma artificial intelligence a turance da batun kafafen sada zumunta da kuma tasirin dawowar mulkin trump karo na biyu a kan nahiyar turai a baya trump ya yi alkawarin kawo ƙarshen yaki tsakanin ukraine da rasha a cikin sa'o'i 24 da zai kama aiki a matsayinsa da shugaban ƙasa kwanaki bayan sa manyan jami'an gwamnatin ukraine biyu da suka hada da alexey bryokov da kuma mikhailo fedorov za su shiga wata tattaunawa akan yadda kasar ta ci gaba da gudanar da harkokin kirkira a lokacin yaƙi. john adam babban jami'in tattara haraji a ma'aikatar kirkirar software ta msoft pro yana cikin mahalarta wannan taron kolin kuma kimanin kashi 70 cikin 100 na ma'aikatan kamfanin suna zaune ne a ukraine inda wasu daga cikinsu suka koma nahiyar turai bayan barkewar yaƙi da aka fara a shekarar 2022 wani makami mai linzami da aka harbo daga kasar yamal wanda isra'ila ta lalata ya tada wuta a kusa da birnin kudus a yau latinin kana daga bisani 'yan tawayen huti sun ce sun kaddamar da wani hari cikin nasara a tsakiyar isra'ila kungiyar 'yan bindigar mai samun goyon bayan iran ta ce ta kaddamar da wani hari wanda ya auna tungar soja na halisorg a kudu da gabashin jaffa kana ta ce ta wato wannan harin da aka yi ya isa daidai inda aka auna ya kuma ta da wuta a halin da ake ciki wani gidan talbijin da ke aiki karkashin kungiyar 'yan huti ya ce sojojin amurka da na burtaniya sun kaddamar da wasu jerin hare-hare wadda suka auna kananan hukumomi amran da sa'ad a cikin kasar yamal ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa an gano wani makami da aka harbo daga yamal kuma an lalata shi a yankin bet shemesh wanda ke yamma da birnin kudis da kuma wato sai dai buraguzan makamin ya tada wuta wata kungiyar haɗaka ta iraki ta islamic resistance mai samun goyon bayan iran ta ɗauki alhakin ƙaddamar da wasu hare-haren jirgi mara matuki akan akan wasu muhimman wurare a isra'ila a yau litinin amma ba ta yi karin bayani ba akan waɗannan hare-hare a saƙon da ta aika a shafin telegram labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ukraine ta kasance a cikin shirin ko ta kwana kan wasu hare-hare ta sama a yau litinin babban kwamandan sojin kasar ya ce dubun dubatan sojojin rasha sun yi damarar dannawa a cikin yankin kursk biyo bayan umarni daga shugabannin sojojinsu suna yunkurin kawar da dakarunmu kuma su danna can cikin yankin da muke da muka daɗe muna iko da shi a cewar wani sako da janar sojan na ukraine alexander seresky ya rubuta a dandalinsa na telegram a cikin watan ukraine a cikin watan agusta ne dai ukraine ta kai mamaya a kursk inda ta kwace ikon yankin da garuruwa da kuma ƙauyuka da ke kan iyakan yankin a halin da ake ciki an kashe mutane shida a hare-haren ta sama a kudancin ukraine mutum biyar a yankin mikolev da kuma mutum guda a yankin saprosia in ji wanda aka lalata gine-ginen fararen hula a cewar gwamnatin yankin an jikata mutane da dama a saprosia da suka hada da yara biyar ciki wato masu shekaru hudu zuwa goma sha bakwai a ƙarshe hukumar lardin punjab na ƙasar pakistan ta hana gudanar da harkoki a waje kana ta umarci shaguna ta umarci da a rufe shaguna da kasuwanni a wurare da dama da kuma wato a rufe wa'annan kasuwanci da safiyar yau litinin kenan domin daƙile cututtuka da ake samu daga gurbatar iska tuni lardin ya rufe makarantu da cibiyoyin ilimi da kuma wuraren da jama'a ke taruwa kamar filayen taro da gidajen zu kafin ranar 17 ga watan nuwamba a wasu wurare ciki har da laho birni mafi yawan gurbatan yanayi musamman ma ta fuskan iska mai inganci a cewar alƙalluman wata ƙungiyar switzerland da ake kira iqa gundumomin lahore multan faisalbad da kuma gujirawala sun samu karuwan mutane masu fama da cutar numfashi da na ido da na makogwaro a cewar gwamnatin lardin punjab a wani umarni wadda ta fitar da yammacin jiya lahadi sabuwar dokar hana ayyuka a waje zai ci gaba da aiki ha'i zuwa ranar 17 ga watan nuwamba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu 'yan tawaye na kungiyar SPL waɗanda suka bijirewa gwamnati bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin 2023 sun mika wuya ga hukumomin Nijar inda suka ajiye makaman yaƙi. Makaman da 'yan tawayen suka mika wa hukumomin yankin sun hada da manya da ƙananan bindigogi da kuma motoci. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. 'Yan tawayen FPL na Muhammad Sala guda tara ne suka mika wuya tare da makamansu ga mahukuntan ƙasar Nijar a lokacin wani biki da aka gudanar karkashin jagorancin gwamnan jihar Agadez. Wannan ne karo na uku da 'yan tawayen ke mika wuya ga hukumomi tare da makamansu abin da ya adadin 'yan tawayen kusan ashirin da suka ajiye makamansu domin rungumar zaman lafiya a baya-bayan nan. 'Yan tawayen dai sun ajiye makamai ƙanana da kuma mayya da kuma albarusai. yau dai sama da shekara guda tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi 'yan tawayen suka kirkira kungiyar fpl wacce ta yi barazanar kai hare-hare kan cibiyoyin man fetur da wasu wurare masu muhimmanci domin tilasta wa gwamnatin mulkin sojin kasar nijar sarkin hambararren shugaban kasa bazum muhammad da iyalansa da kuma medo nijar kan tubbar demokuraɗiyya malam siddiki yana daga cikin 'yan tawayen da suka mika wuya ya bayyana dalilin su na mika makamansu ga hukumomi abu da muka yi muka yi nazari ba muka zo muka dawo baske mun zuma cikin shi ina ta mana kwane-kwane da cewa mun misalaba ya sheki mana kwane-kwane yana mana siyasa ne da filozofi da sauransu mun gane mutum da ba da gaskiya sai muka kawo kanmu kusa. bindiga nawa kuka maido wani irin makamai ne kuka maido manyan bindigogi da kanan ku nawa ne kuka maido makamman mu tara ne to mu da wanda muje muke ba Allah gaskiya da annabin sa mun shido dai da dan kasa dai ya kamata da dawo nan amma kasar ka Niger nan a kakaninka da kai ya kamata ka dawo gari kama gari bauta Allah ya ka da rahama so tari idan kuka maido da makamai kuna koma kuma gidan jiya shi wannan karan kun dawo kenan a mu ba mu kuma da Allah da gaskiya ba mu koma cikin wanga harkar da muka yanzu hukumomi a niger kin dai sun yaba da matakin da 'yan tawayen suka ɗauka na mika wuya ga mahukuntan domin rungumar zaman lafiya. Umar Ibrahim Umaru mai martaba sarkin mu Wannan rana mu karbi eh, mu da suka gane suka komo domin su ajiye makamai domin su tallafa ma kasar su kasar mutanen ta tana bukata zaman zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan jajirin kokari da suka yi domin su ajiye makamai su komo gina kasarsu masana sha'anin tsaro na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta tashi tsaye domin yakar kwararar bindigogi a cikin ƙasar daga wasu ƙasashe duba da cewa jihar Agadez wacce a shekarun baya daman ta yi fama da matsalar 'yan tawaye a baka jibrilla yana mai wannan nazarin jihar Agadez ah, shekarun da suka wuce kun san akwai tashin hankalin da ta samu tashin hankalin da ta samu yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jiha kun san ya kamata ba kowa ba ya kamata yana rike da su wannan abubuwa su ne kamata kowane cikinmu yayi kowa don a zamna tun da zaman lafiya ya fi a komi a kwatanta musu cewa ai in mutum baya da aiki ma in bindiga za doka bai samu aiki ba wannan ba aiki ba ne kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman lahiya. hukumomi su yi kira ga sauran 'yan tawayen da su bi sahun takwarorinsu don miƙa wuya ga mahukunta domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali don ciyar da nijar a gaba. muna kira ga sauran wanda ba su yi wannan yadin eh, ba to da shi shi domin ƙasar ne tana buƙatar bayanta domin a zo tare domin cigaban ƙasarmu domin cigaban ƙungiyarmu ta is duk gaba daya domin taimaka ma ƙasarmu da duka yayanta muna ban kira ga wa'ancan da suka yi sauransu ma to su bi sahun dan uwansu domin kasar masu na bukatar ɗinta saboda ta. al'umma arewacin nijar dai na fatan ganin gwamnatin nijar ta ƙara azama wurin dakile sabuwar matsalar tsaron da ke fuskantar yankin hamid mahmud muri amurka daga agadis jamhuriyar nijar. a gaida hamid mahmud da wannan rahoton yanzu kuma sai wata matsala da take neman gagarar hukumomi a najeriya wato batun almajirai masu barace-barace a kan titi wannan matsala dai ta shafe shekara da shekaru ana fama da ita kuma duk yunkurin da aka yi a baya domin samun mafita har yanzu ba a yi nasara ba a jihar nasara wacce ita ma ke fama da wannan matsala ta almajirai wata matashiya wacce ke ɗaya daga cikin matasan afirka da suka halarci shirin ƙara ilimi na mandela fellowship a bana a nan amurka aisha rulwanu tana kokarin koyawa almajirai sana'ar yin takalma a zaman wata hanya ta yaƙi da matsalar harkan almajirai da nake yi so da na zo nan ma focus project ina is on the almajiri um, children we are working on project da zamu musu vocational training center a cikin within the almajiri makarantu yadda yaro ba wai zai je bane kawai ya koyi karatun kur'ani zai koyi sana'a ya zama kuma duk abin da za su producing kamar manya-manyan almajiran za su iya producing wani abu a vocational training center sai kuma mu hada su da market a saida saboda a samu kuɗin da aka generating a kawo a ce da almajiran kaga zai hana mm, matsalan bare-bare da suke yi suna yawo a gari so we are trying to mu samu hanya a sustainable hanya na san um, gwamnati like the past government suna ta kawo kikiro dai hanyoyi da za a kula da harkar almajirancin batun da na fara training almajirai na kamar kaje a kwanga yanzu yawancin almajiran ba duka bane eh suka yi set no business din su amma zaka gan su da takalman su da karka ga almajiri yana yawo ba takalmi da ga sun amfani da taya sun dan sa igiya sun yi takalmin su sun sa suna yawo so based on that sai na tunani ce to how about a dinga musu shi vocational training center a cikin makarantar yadda duk almajiri da ya zo ba kawai karatun kur'ani zai koya ba sai koyi sana'a sana'an nan kuma za su iya producing abin da za su ciyar da su kuma sana'an nan za su iya in sun gama makarantar za su iya dogara da kansu da wannan sana'a su abin nan su samu aiki ko wani abu sai kuma mu ba wai kawai za musu vocational training center ba we are trying to work on based on horo da na samu a makarantar da aka kai ni a nan sun ce wai in kokari irin in samu a form of certification da ministry of education yadda duk almajiri da ya goyon true vocational training a makarantar shi zai samu certification da zai sa ya iya samu aiki da based on horon sana'a skill da ya acquiring a makaranta to an haɗa ni da wani um, he's into irin advocacy da kuma training youth haka nan america so sai ya uh, ya yi offering ya ce ni da na zo ma irin i was just ina sharing idea ne nake ce mishi ga abin da nake so in yi a makarantun almajirai sai ya ce mun ha ai wannan idea is a very sustainable method tunda i've even tested it kuma na ga irin if um, ripple impact din so he was like to in how about he help me source funding da za mu yi vocational training centers din ya ce in zaɓi kaman makarantu guda goma haka sai na zaɓi makarantu guda goma like different states a i took biyu a nasara suke sai na ɗauki akwai ɗaya a sokoto abuja bauchi haka daidai muka haɗa so duk wani makaranta kowane makaranta a cikin makarantun bespoke dai za a yi musu vocational training centers ba wai duka abu ɗaya za a dinga yi musu ba based on resources da suke da shi a garinsu kamar mu nasara muna da clay a shabu na yin pot irin potri ina so muna son mu dinga irin su kasko su pot da sauransu yadda za mu hada da yan kasuwa da suke siya za mu yi shi in a standard way da za a dinga saida musu in sun yi sai kuma muna son mu koya eh, yin takalmin da kuma maybe dinka uniform sewing yadda in sun dinka uniform za mu samu ko contract daga ko government ko wani abu haka dai a dinga dinki ana tura wa ana sayarwa ana generating revenue a kawo aisha rulwani kenan a hirarta da haruna shehu maraba jos kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. da zaran zai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 da minti 49 na rana yanzu kuma ga shirinmu na gaba 'yan ƙasa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 primary na workers wanda suka ɗauki nauyin da a taimaka mutanen community yanzu sun karɓi shi sun sun mai da shi na kuɗi. gaskiyar magana shine yan uwanmu suna makancewa ga ciwon kansa ga rashin ruwan sha ga ba sa ba mu wutar lantarki. Yau shirin zai duba zaman doya da manja da aka fara tsakanin al'ummar garin Ashaka da kewaye waɗanda ke karɓar bakuncin katafaren kamfanin sarrafa siminti na ashaka fiye da shekaru arba'in da suka shuɗe a dakace mu. wallahi idan ba san haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Madala masu yau fiye da shekaru arba'in kenan da suka gabata aka kafa wani kamfanin sarrafa siminti a garin Ashaka na jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya. Simintin da wannan kamfani ke sarrafawa ma ana yi masa lakabi ne da sunan wannan gari na Ashaka wato Ashaka Cement. dokokin najeriya sun yi tanadin cewa baya ga haɓaka tattalin arziki ta hanyar samar da ayyuka ga 'yan ƙasa da kuma haɓaka cinikayya tilas ne duk wani kamfani ya samar da wasu hanyoyi na kyautata rayuwa da walwalar al'ummar da ke ɗaukar nauyin bakuncinsa kamar ba da gudunmawa wajen ilmantar da 'ya'yansu da kula da kiwon lafiyarsu da kuma kare mutuncinsu duk da cewa kamfanin siminti na ashaka wadda wani babba kuma katafaren kamfanin hada-hada da ake kira lafaj ke mallakarsa a halin yanzu ya kwashe shekaru fiye da arba'in tare da al'ummar garin na ashaka amma ga alama a baya bayan nan alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu ta yi rauni kuma ta mayi tsami a dalilin gazawar wannan kamfani na sauke nauyi ko irin waɗancan haƙoƙi na al'umma da doka ta rataya a wuyansa. Alhaji Muhammad Suleiman shine shugaban kungiyar ci gaban garin Ashaka da kewaye. Su kansu sun sani an kawo likitan ido ya zo ya duba mutane mutum hamsin da uku suka ji labari suka zo. Mutum uku na ido bari ta ce hamsin da ba da ba masa aiki ba sakamakon irin guguwa da bata ido da sauransu. Makaranta firamare na wokas wanda suka ɗauki nauyin da a taimaka mutanen community yanzu sun karbi sun mai da shi na kuɗi kowane tam zaka biya yaro na firamare naira dubu goma sha sha biyu in sakandare yaron ka zai karatu zaka biya masa naira dubu arba'in da biyu ko da tam sannan mutanen community wanda su ne ya kamata a taimaka musu an yi wani agreement na cd a cd nan duk wanda garin ya shafi abu ba wanda aka sa garinsu a ciki to maganan jin daɗi kan babu shi akwai ma'aikatan wanda su ne management wanda suke rike da kamfani a can kuma muna jin daɗin aiki su kusan mutum biyar yanzu duk an kore su daga aiki kowane shekara ana ware naira miliyan ɗari kamar alkawari ne tsakanin mutanen community da kuma ita lafash ka'ida ne ta duk ita ke tana bada wannan abu a zauna ga wace project za a muku ga shi ga abin da ya kama nan ma haka za ka lalata wannan abu a ce za a ba ku sake a takin na miliyan goma sha biyar ɗauki hoto har haka dai babu babu yanzu tun januwari zuwa yanzu su zo su ce ga wani project abun da za a yi ko guda shi da babu shi gaskiyar magana shine yan uwanmu suna makancewa ga ciwon kansa ga rashin ruwan sha ga ba sa ba mu wutar lantarki ke asha ka kam ba za ki so 'yan kasa su ci albarkacin ƙasarsu ba sai dai ku nemi kuɗin ku kawai ba ruwanku da asalin 'yan ƙasa 'yan wurin anya wannan abin akwai alheri tattare da ku ga ciwon kansa wannan kurar yana jawo wa mutane a jihar a wurin ga kuma babu ruwa ga makanta saboda wannan kurar da iskan gas da ake shaka babu sauki ba sassauci. sai dai alhaji ibrahim aminu da ke zaman manajan daraktan kamfanin na ashaka na cewa ashaka ta fara aiki shekara 45 yanzu kenan kuma muna ba mutane bila adadin aiki wanda a cikin kamfanin ma kadai akwai kamar mutum dubu biyu wanda muka ba aiki kamfanin ashaka muna kulawa da muhalli da kuma kiwon lafiya da kiyaye haɗurra kwarai da gaske muna kiyaye dokoki domin ah, mu yi abin da ya dace mutane su zauna lafiya sannan kuma mu yi yanda doka ta ce mu yi kuma taimaka muhalli da lafiyar al'umma na da asibiti a cikin ma'aikatanmu a nan a shaka a kowane wata muna ganin kusan in ce ma mutum wurin dubu hudu kuma kyauta likita ya gansu a yi musu test a ba magunguna a yi musu duk abin da ya kamata ya ba su shawarwari da sauransu hanyar yin simintin mu baya zubar da ruwa kuma ba gurbata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 to Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da matuƙa motocin da ke aikin dako da sufurin simintin da kamfanin na asha kake sarrafawa zuwa sassan Najeriya ke yin wani yajin aiki saboda rashin jituwa game da farashin dakon kayan da ma sauran wasu matsaloli da ke tsakaninsu. kuma alhaji umar ibrahim da ke zaman shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta najeriya reshen jihar gombe ya yi karin haske kan halin da ake ciki yadda national an shiga ciki an sai su kawo yan e don su a da sun je suna neman a kara masu 100% domin in ka duba kayayyaki sun karu sai kamfani suka ci a 100% ba zai yi ba muka dawo 50% akan abin da ake biyan su so yanzu dai mu a namu shawarar shi ne a dawo a yi in aka yi su yi ƙari mu ga ƙarin da suka yi din mm-hmm. su su koma aiki mu duba gaba wannan rashin jituwa dai ya haifar da wasu bayanai da ke cewa ai shi wannan kamfani na siminti na ashaka an ma rufe shi baki daya amma manajan daraktan kamfanin alhaji ibrahim aminu ya ce kamfanin ashaka dai ba a rufe shi ba amma akwai sanda masu yi mana jigilar eh, motoci to wannan yajin aiki ne da suka tafi sai ya zamanto cewa mun yi aiki mun yi siminti mun ciccika rumbunan mu eh, ba su dawo aiki ba saboda haka sai muka ce kowa ya koma gida kuma yana tabbatar maka da cewa yanzu haka mun gaya ma'aikata cewa kowa ya dawo eh, saboda mun samu yadda muka fara da siminti muna kai mu kafin su waɗannan kungiya su dawo aiki. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice To baballa a takaice zababben shugaban Amurka Donald Trump ya nada Thomas Homan wanda ya taba zama babban jami'in kula da bakin haure mai riko a lokacin mulkinsa ya zama masa wadda zai kula da iyakokin Amurka kana ya tabbatar da cika alkawarin da ya dauka a lokacin gaggamin yakin neman zaɓe na kuran miliyoyin 'yan kasar waje wadda suke zaune Amurka ba su da izinin zama a su koma kasashen su. da yammacin jiya lahad ne trump ya faɗa a kafar sadarwa ta truth social cewa homan mai shekaru 62 shine wanda zai iya kula da iyakokin kasar da mexico a kudanci da kuma canada ta arewacin kasar ya kara da cewa ko shakka babu homan zai yi aiki sosai da aka daɗe ana jiran gani a wannan mako ne kuma birnin lisbon na kasar portugal zai amshi bakoncin taron koli mafi girma a nahiyar turai a kan fasaha da aka yi wa suna web summit inda manyan 'yan kasuwa da manyan jami'an gwamnati za su auna fa'ida da kuma rashin fa'idin sake zaben donald trump a matsayin shugaban kasar amurka manyan 'yan kasuwa daga kamfanonin apple microsoft da meta za su haɗu da manyan jami'ai daga turai su yi muhawara akan makomar kirkirarriyar fasaha ko artificial intelligence a turance da batun kafafen sada zumunta da kuma tasirin dawowar mulkin donald trump a karo na biyu a kan nahiyar turai wani makami mai linzami da aka harbo daga kasar yamal wanda isra'ila ta lalata ya da wuta a kusa da birnin kudus a yau litinin kana daga bisani 'yan tawayin huti sun ce sun kaddamar da wani hari cikin nasara a tsakiyar isra'ila masu sauraro a nan muka ka karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya karanto labarai da editan mu na yau mahmud lalu sai kuma fiona nan dudu wa mayi da ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu bob ni muhammad hafiz baballe nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yini lafiya